السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا ترى وأنا وطني البركة رمضان هجرة دوبو إير هدو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 الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير نعم، بسم الله الرحمن الرحيم وإنه تعالى يسأل الله ملك السماوات والأرض ملك السماء ko mulkin sammai da mulkin ƙasa dunna Allah ne ya kulluku ma ya sha yana halittar abin da ya ga dama ko abin da yake so ya haɗu liman ya sha fa, ya yakan yi baiwar ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama’ Wa ya ويهب لمن يشاء الذكور yakan yi kuma baiwar ‘ya'ya maza ga wanda ya ga dama, auyi zan yi zuku, auyi kwamfani shi mai haɗa musu, zukuranan wa'inansa maza da matan. Wa ya ja'alu man sha'u a ƙina ya kuma sanya wanda ya ga dama ya zama a ƙima. innahu alimun lalle Allah masani ne kadirun mai iko jalla wa ala alamin suka ce wannan da take nuna Allah shi yake da mallakar komai dan yace mulkin sama da mulkin ƙasa duka mallakar su ne ma'ana yake da tasarrufi shi yake da ta cewa shi duk abin da ka gani shi yake sarrafawa ba wanda ke da wata iko a kai a sanyi da zafi da duk abin da ya gani Allah ne yake sarrafa shi sannan kuma yana sake nuna wani abin za ka gani ka yi haƙuri shi haka Allah ya shirya ya ɗaga wani ya yi ƙasa da wani ya zai wani mulki ya karbe a hannun wani kada abin ya ɓata maka rai to Allah ne ke sarrafa rayuwa mulkin sama da ƙasa nasa ne duk abin da kaga ya juya shine mai sarrafa rayuwa mai rula al'amura sai to ya kuma ma sha abin da ya ga dama yake halitta yana halittar abin da ya ga dama abin da yake nufi da abin da ya ga dama ta bangaren namiji ko mace haka ta bangaren mai kyau ko mara kyau ta ɓangaren wato cikar halitta ko rashin cikar halitta ana wani zai zo da cikar halitta mutane suka ce idan an yi haihuwa annabi yana tambaya ne ya ya yara ya zo cikin cikar wato cikar halitta ya zo lafiya sai ce alhamdulillah mana ba shi da wata na ƙasa baya tambayar namiji ne ko mace wannan baya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya ce kawai ta zo daga baya ko ai masa bayani daga baya amma su ne ko ne wannan akwai wani ba aka saki ba su ɗan kake so ko ne ɗan kake so su ne ko ne ke ne yana nuna kana son ko dai namiji ko mace ba hmm. fata an gane suka ta wannan tambaya ce gaskiya ta fi kama da tambayar jahiliya annabi ba irin wannan tambayar to amma al'ada ce hakan ce me aka samu ko eh, namiji ne a mace ce babu laifi amma da an fito ce an haihu lafiya yaron ya zo cikin ƙarshen lafiya aka ba wata na ƙasa alhamdulillah uwar tana nan lafiya shi kenan sannan akwai bukatar a ji namiji ne ko mace ko saboda yanayi yadda za a tanadi ko kayan sawa ko wani abu ko wannan kuma da ba Allah yana halittar abin da ya ga dama ne domin ta bangaren kamar da muka faɗa masa ko na namiji wannan aikin Allah ne wani ne su ka kasa ka hana ɗan adam wani abu da yake so a ran shi ba ko yana son haihuwar namiji ko yana son haihuwar mata ba za ka iya hana shi ba amma kuskure ne babba a rika keɓantar wani abu da so to Allah ka ban ɗa namiji ko Allah ka ban ɗa mace da sunan addu'a wannan kuskure ne da annabawa abin da suke cewa rabbi hablu min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka ba mu ɗa nagari kawai mace za a iya baka mata masu albarka a baka namiji wanda zai zai gallabe ka ya dame ka ka daina ma tunanin sai ka za sai ka za kuma duk abin da Allah ya raba ya baka sai ya karbi baka san wanda zai amfani ka ba sannan ta bangaren kyau ko muni ba kai kai shi ba kana aibata halittar Allah ya zo da tsatan kaza ko ba haka ba wannan shi ne taba halittar Allah ne kuma laifi ne yin ba'a wa wani wannan haramun ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ba shi da ma'auni na can da muke da shi al-imamu ata ibn abi rabah mufti makka almajirin ibn abbas babban almajirin sa wanda ya gaje ilimin sa a maka ya gaje makarantar shi wanda khalifofin irin su Sulaiman dan Abdul Malik ibn Marwana suke zuwa su durƙusa a gabansa su lanƙasar da kai su saurari karatu ta su ce haba khalifa waye wannan da za ka zo ka durƙusa a gabansa yana da Allah a jikinsa a ƙalla wajen guda shida ga shi da ƙirƙirin ga shi mai taɓunan hanci ga shi ka za su a sai an faɗi illa ga shi gurgu. Ko ce kai ku tashi ke ilimi yace hakikanin sarauta da mulki shine ilimi da tsoron Allah da ku san wannan ba a ƙa'ice ne ibn abi rabah ayyada la yusta maliku fil madina shi ma la yusta wa aqa'u fi makka ba a ba da fatawa idan wannan yana ne sai shi kadai shekararsa ashirin da biyar ba shi da gurin kwanciya sai gindin ka'aba masallacin ka'aba haramin Allah nan ce ka sifarsa duk ilimin ibn Abbas yana gurinsa yace dole mu rikna mu lankwasa a gaban shi da ma malamai ne bin alal kalma ko maza da annaba ko masu tsoron Allah wanda sarakuna tsoron su masu kifi ba sa roƙo ba sa tambaya ba sa bara ba sa biya kofar gidan kowa da sunan a kan musu sun tsare mutuncin irin su salim dan abdullahi dan umar salim ne fa suka haɗu da sulaiman dan abdulmalik ba ta yi shugaban ƙasar najeriya ba shugaban duniya khalifan musulmi ba ƙasa ba suka haɗu da shi a gindin harami ta ta'ala ta mara kwana biyu ba ma ganin ka za ka kaza kaza kaza sai ina nan ake ba ka da wata bukata mu biya maka ka roƙe ni wani abu ne kake so gida kake so mota kake so kudi kake so da abin da kake so faɗi ita ranka da abin afuwa a ka a da ban iya roƙon wani Allah a bari wani hada a wani guri ah, ita ce shi kenan na suka hada amina ya ce ya sa halin a buga shi mun hada amina roƙi da abin da kake so ya ce daga al'amuran duniya zan san da ya ko na lahira ce a na duniya domin na lahira kuma ya manta Allah ya ce to wallahi ran ke daɗi tun da Allah ya halitta ni ban taɓa roƙon wanda ya mallaki duniyar ya bani ita ba ballantana wanda bai mallake ta ba wanda ya mallake ta ma ne Allah ban taba daga hannu ya ban mota ko gida wannan sakon sifar umar an ɗauke su wani abu ina roƙon sa ma'anin umar al'amura ne masu daraja shiriya da imani da tsoron Allah da cikawa da imani da aljanna shi ne nake roƙon sa amma wani mota yana ai wannan kuma tunani ne na duniya wani ka ga su dana da ma wanda ya mallake ta ballantana wanda bai mallake ta waɗannan fa su ne al'ulama magada annabawa to ashe ba aibi ba ne halitta ba mutum ba shi ya kansa ba sannan malamai suka ce karkai alfahari da shanka, don ba kai kai kanka ba karkai alfahari da dukiyarka ba kai ka biyo kanka ba ya alfahari da ɗabi'unka da halinka su ne kai iska sabu ɗinsu amma can kada sai kai wa kanka shine za ka alfahari da shi dukiya da sai ka je wa kanka sai ka alfahari da ita amma ɗabi'unka da halayenka su ne abin alfahari kawai ka dubi mata a kai ba ta san yi maka ya halittu ma ya sha Allah yana halittar abin da ya ga dama ne wallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha shi yake suranta ku a cikin mahaifa yadda ya ga dama ko fari ko baki ko dogo ko gajere ko kaza ko kaza abin da ya gada ma shine ya khuluqu ma sha. ya habu liman yasha inata. ya bawa wanda ya ga dama ƴaƴa mata ibn qayyim yace yana raddi ne da kalubale da jahiliya da larabawa da ba sa kan haihuwar ƴaƴa mata ubangiji kamar yana cewa ko da ba sa san mata ni da matan ma zan fara faɗi da su zan fara magana cewa Allah yana baiwar ‘ya'ya mata da wanda ya ga dama. Kalmar kuma wahaba yahidu wahaba ko yahadu wahaba mai yi kyauta alwahabu mai yawan kyauta mai yawan baiwa innaka antal wahabu sai ce yahabu yana bayarwa yana kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya fi. Allah ya fara magana mata din da ba a so mata din da ake ƙi na haɗu da wani mutum a banki na yi shekara da shekaru ban gan Allah ya tun ina kawo sai muka haɗu da shi yake ba ni labarin yadda rayuwa ta kasance ita malam ina da ‘ya'ya mata da maza yace amma ‘ya'yan matan sun fi albarka yace duk abin da ya gani a rayuwa sun fi kenan ‘ya'ya mazan daga irin iska sai ɓarayi abin da na samu su zo su tafi ita wallahi malam na fitan yace har hulan da suke kai na sai suka saya yace ba na komai ta suke min kawai ina da makaranta sai suke rike da ita musamman bisa lamar islam aka ba da nuna ga amfanin ‘ya'ya mata yana farin ciki da haihuwa kuma ko hira za ta yi da iyaye mata to da dama sun kasan ‘ya'ya mata sun fi amfana da su sun fi zama su da su sun fi cin roba su sun fi jin magana su sama da ‘ya'ya mata wani namiji ma da iya cin gaba ba sai an gansu ba wani kuma ya aure shi ke ran sai abin da ya san miki a ga shi sai matar shi ko sa kuma za a suke kishi a kan matar suke kishi sai su ga kamar duk ta mallake shi ke damu da iyayen ba bai damu da kala da duk daga matar shi sai ya'yan shi za ka sai ka nemi albarka duk wanda Allah ya ba ka ka gode masa يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الله ينادي عنده قدامه كما ماذا إنما أفر الرجال عند وجهه كي هذا مش هذا هذا متى ذكرانا وإناثا ينادى ماذا ينادى الله ينادي ويجعل من يشاء الإمام من كما أوتى من بدمته ويجعل يسن ويند يتدام من ko matar ko namijin ya zama a kima akir wanda ya haihuwa ma kwata-kwata wani ma an hana masa haihuwa ko ba ciwo ba ne akan ne akan za a je asibitin za a yi ta gagagagen za a yi binciken duk a gano ba ma ya haihuwa shi ko a gano ta ba ta haihuwa to a nan ne malamai suka sake fitar da wani hukunci cewa ina hukuncin haihuwa kuma a musulunci hukuncin haihuwa dole ne ko mustahabi ce malamai suka ce magana ingantacciya mustahabi ce ba wajibi ba ne haihuwa ba wajibi ba ce duk inda annabi yake a haihu kwadaitarwa yake musamman lokacin da musulmi ba su da yawa a duniya dalan ake nema a lokacin population nisa ake so ya ƙaru a lokacin sun dawo madina ba da haihuwa ana so a hayayyafa yana sa ta da alwali alwalida fa inni mukasirun bi sunnal umama yawmal qiyamah a wurin mata masu nuna tsauna masu yawan haihuwa masu haihuwa ana gano mai haihuwa aka ce ta bangaren iyayenta a lokacin ana son haihuwa ne sannan kuma duniya tana cike da tarbiyya ko a gari ɗanka zai zama mai tarbiyya da duka kana zuwa ana ja sai ka yi da ke da gaske ma kai sai dai da addu'a saboda gari sai ya taimaka a kan gaza makaranta sai ta taimaka ta gaza da kuma sai ta taimaka ta gaza da kai kada ka rage ka ga uku ne za su yi girmewa wani a makaranta za a ɓata ma ɗanka wani a unguwa ba da za ka sai da aka dole sai an samu a nasiru tarbiyya ɗin nan guda hudu sun sa an kaje kasa kasashen a sai ga ɗanka ya zama mutumin kirki a gari da zai ga abin banza ba da zai haɗu da 'ya'yan banza da za su ɗafar da shi ba a makaranta duk inda yi kowa ya zo da tarbiyya malamai masu tarbiyya sannan hukuma ta hana duk wata barna da duk wani kayan shaye-shaye ta toshe ta hana dole ka bai mutumin kirki da ɗan hujba da ɗan kaza ta hana yawo da wani duk wani security drive ba wani mummunan shiga yaya za a yi ƙarka da za su zama kirki ba a garin dole mutanen ga gida suna yi uwa na yi uba na yi abin da muke so mutum shi ne imamu da jali yake haihuwa mutahari ce ba wajibi ba ce domin da wajibi ce Allah ba zai a kima ba da baya haihuwa to idan ka aure mata ba ta haihuwa aka tabbatar da za ta haihuwa to sai ka yi hatsari da ita in kai kana buƙatar haihuwa aka aure wata saboda son ƴaƴa ɗin da Allah ya san haihuwa wajibi ce da ba zai wasan da za ta haihuwa ba ita ce a akima abin kawai da ake so shi ne idan kai ka yarda ita ta yarda ta ce su kai da haihuwa haka duka ko wani magani ko wata allura da yardar kowa babu shi. ba wanda ya ce yake wajabta muku dole sai kun haihu amma kuma kowa yana da haƙƙi akan haihuwa in kai ba ta so kace ita tana so dole a batta in ita ba ta so kace kai kuma kana so dole a tsale ka ko yana da haƙƙi akwai wani littafi nailul autar na al'imam muhammad shaukani al-yamani in kana so ka sami gamsassun bayanai ban san akwai wani littafi da ya kawo bayani akan asalin da hadisan da duk suka tattaro bayanai da maganganun malamai irin na da ba mujallabi na uku لتافي نيمان مجلد يخدو ليل الأوقاف قال الإمام الأوزائي شرح منطقة الأخبار نا كاكل ابن سمية مجلد نظم أتفين كتاب النكاه باب العجل ومن حديث بيتسة ونوانهم مسألة قال لفلان الموت أحديد النسب بمزنجني ما جفاتا في سيدة تونا أكي نيل الأوتار قد أخذها تتنسي Allah ya yi al'umma kuma ya yarda a zauna da ita don ba ta haifuwa ba za a rabu da ita ba da haka shi ma namijin in ta za ta iya zama da shi a haka shi kenan in ba za ta iya zama da shi ba ta sai ita tana son ya yi haƙuri ya sauyace masa sai zai a auri wani wa ya ji aluman ya shawo a kima innahu alimin kadir lallai Allah masani ne kuma mai iko ne akan komai ko da ka sai a bar wa Allah ikonsa abin da duk ya ba ka ka karɓa ka gode mishi subhanahu azza wa jalla na'am وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من عذاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر baya taɓa yiwa ga wani ɗan adam ba zai dace ga wani ɗan adam ba ba zai mayu ga wani ɗan adam ba an yi kalli mahullahu ubangiji ya masa magana shi da shi babu wani tafinta yana ganin Allah Allah na ganinta ba zai taɓa yiwa ba illa wahayan sai dai wahayi kamar da yake yi wa annabawa wahayi mana ya tura a ce musu Allah ya ce kaza ya ce ku yi kaza ku yi kaza Aunin min wara'i hijab ko ta bayan shamaki kamar da magana da annabi Musa ya ganin Allah amma yana jin magana Allah wannan zai iya yiwa a cikin annabawan Allah ga shi an samu ne min wara'i hijab din amma shi da shi ya ga Allah wannan zai yi wa wani ɗan adam a nan duniya ba zai yi ba ayyar kula rasulan ko kuma ya tura masa wani manzo fayyuhi wa ibnihi ma ya sha sai wahayin abin da ya ga dama dan abin da Allah ya ce a faɗa wannan wahayin ya sha bamban da wahayin farko abin da malamai suka ce wahayin farko shine wahayi wanda Allah zai turo kamar na ƙur'ani. da aiko da littafi zuwa ga wani annabi na wahayi wanda zai karanta akwai kuma sanda da qur'ani bane kamar hadisin qudsi ubangiji zai tura wani manzo ba sai lalle ne kawo wahayi ba ba sai lalle jibrilu ba alaihi salatu wassalam zai ya turo kowane irin mala'ika su zo su hira da wannan annabin a matsayinsa ko na mutum ko wani abu ana ya zo a sura ɗan adam yi hira ya rika ba shi labari Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce ka kaza dan annabin ya tashi ba da labari zai ba da labarin saƙon Allah ne amma ba ta hanyar wannan ƙar'anin ko a saura ko mutila shi ne kake jin labaran wata labaran ana cewa Allah ya ce kaza Allah ya ce da wani annabi kaza amma ba wahayi ne irin wannan na wahayi ba. ina fata an gane waɗannan ga akwai hadisin qudsi annabi ya ce Allah ya ce ya ibadi Allah ya ce kaza kaza kaza sai ba wani labari kuma babu shi a Qur'ani wannan isnadin annabi ne zuwa ga ubangijinsa to wannan duk sai yiwuwa ubangiji ala yake innahu aliyyun Allah madaukaki ne a bangaren zafinsa da kuma bangaren matsayinsa ne Allah mai hikima ne cikin duk abin da ya shirya ya shirya da ba mu taɓa ganin shi ba ba zai mana magana ne da shi ba sannan kuma duk wanda Allah zai yi magana babu shakka to a lokacin wahayi ne kana annabi ne shi amma wanda ba annabi ba kamar ni kamar kai ba zai taɓa wuya mu ji magana Allah ba ko da min wara ihija ko min wara ihija ni da kai ba zai mu ji magana Allah ba duk wanda yake ko ya ji magana Allah da yayi magana Allah ba annabi ba babu shaka wannan ƙarya ne kuma ya saba wa shari'a ya saba wa doka ta musulunci ya fata mun gane shi da qadir Jilani wanda ake danganta ɗariƙar ƙadiriya zuwa gare shi duk da cewa malamai suka ce gaskiya da yawa na ɗariƙar ba amma mutumin kirki ne shekul islam bin taymiya ya yabe shi domin malamin malamin ibn tamiya ne malamin ibn wato ibn qudama ne ibn qudama shi kuma malamin ibn tamiya ne gurare da dama ibn tamiya ya yi shi a cikin littattafansa har su kan fatawa sana al-imam zahabi ya tabbatar mutumin kirki ne sai da qadir jilani daga cikin malaman da aka yi a kasar bagadaza shekara kamar ɗari hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum ne saboda biyayyar Allah shi Allah ya hore masa karama jiya wato abubuwa na alamu mutumin turki yana bayyana a tare da shi Wasu cikin da tambayar ta suka ce nuna mana karama duk Allah bai umarce mu da karama ba abin da ya umarce mu da shi shi ne istiqama mu tsaya a kan gansa ake kuma da ɗan karama istiqama ake kun tara gani na ina sabo kun tara gani na ban je masallaci ba kun tara gani na ka za ka wani shi ne babbar karama ka tsaya a kan bin Allah to kai ne wali kai ne bai da karama to wata rana yana tafiya kawai sai ga sama ta yi haske a daddare ko ina ya haske yake mai ke faruwa yana daga kai sai da ne masa magana a cikin haccan ana su da abdulkadir ne ne ka? ana rabbuka faɗi duka ne su gada wace Allah ya tsine maka albarka kai dai mutumin banza ne wace sai na ga guri ya ɗau duhu ashe shi ɗan ne shi ɗan ne sai ke halakar da shi yake haka ka gane yake ai na sallah ga dayan magana to ni ba annabi bane iblis yake wallahi na halaka da mutane cewa sai mutum ya dauka to na kai matsayin kenan yanzu da Allah biyan da kan sai ko ya faɗi ya sujjada shi shi dan ya sujjada kai da ka ga sai fadi ko ne sujjada ne ya wannan irin ka kai ba annabi ba kai ba ma haɗu da ta kuma kai ba dangin annabi ba kai ba dan annabi ba haka kai sai ma magana sai da haka akwai na kai na shedan sai ka san ma kirkin shedan to Allah ba zai yi mutum magana ba ba annabi ba annabi Musa shi shine kalimullah Allah ya yi masa magana shi da shi to wannan shine abu na tabbas da ya tabbata aya ta gaba Allah ya ce وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نعم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء لتهدي إلى صراط مستقيم نعم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور نعم بنجد تبارك وتعالى وكذلك يبت بدوء انت بياني حكا من وكذلك اوصلنا اليك حكا من مسيحين وهي بيك ومسي وهي ما ونروه بيك لك اوحينا اليك روحا من امرنا على مثل كتيروه انا انا نفل القرآن ومن القرآن روحي رايات روحي انا تركت يدوك هذا الشيء انا رايب دنجنجي بشي ana tsarkake security na mutane da shi haka ruhi ne haka nan muka yi masa wahayin wani irin ruhi daga gare mu inji ubangiji A wato qur'ani ruhi ne rayuwa ce gaba daya min amrina daga umarninmu daga al'amarin ma kun tsata da rimar kitab kai da baka kasance kana sanin menene wannan littafin na alkur'ani ba ka san shi ba ma kunta tadri mal kitab wala al iman ka san labarin menene imani ba wani ba fara masa wahayi ba a wani guri Allah yake wa ma tafattahu bi yaminika idan lartaba al mudkilun ba kai ka rubuta shi ba da hannunka to ai da kafirai da masu sun kwata da sun yi shakku ma kun tafi da neman kitabu wa iman alakin ja'alnahu nuran sai da mun sanya shi wannan alkur'ani ya zama haske ne na habibihi man nasha'u min ibadina da muke shirya da wanda muka ga dama daga cikin bayin qur'ani haske ne bal malaman mu suka ce addinin nur dinuna nur وربنا نور وكتابنا نور ونبينا نور addinin sunansa haske Allah ya liya ladina amin ya khurijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah mu'minai yana fitar da su daga dukkan zuwa ga haske haske aka ce shine hasken musulunci hasken imani kenan addinin mu haske أبيجد مما حسني الله نور السماوات والأرض مثال نوره شمسات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب بري يوكب من شجرة مباركة جلسينة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار نور على نور جهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس أشياء الله حسكيني الله يا سبع تكنت بحسكي حميت القرآن ما جاشي حسكيني يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا نور الذي أنزلنا حسكا دمك سوقت أشياء القرآن حسكيني in dai ana karanta shi ana bibiyarsa ana jin wanda ya dace da shi zai haska hanya zai haska rayuwa zai haska maka ko'ina cikin rayuwarka ya haska maka ilimi ya haska maka rayuwa ka kalli duk wanda ya san qur'ani ka duk wanda ya haddasa qur'ani kai ko da ya haddace ban yana bibiyarsa ya kwakwalwarsa ta ta buɗe in boko yake yi sai ya sai bokan ya ya fita test ko ya yake karanta ai mun saba faɗi muka ce sama da shekara aru aru wajen sama da shekara saba'in ko sama da haka ko tamanin a misra jami'ar jami'atul azhar duk wanda zai shiga jami'atul azhar ba wani kiredin da ake nema kawai ka haddasa qur'ani sai mai kake so kai mai kasan kake so kai mai da salbatta kake so ka zama injiniya kake so ka zama ko ne kake so kai kai ka haddace qur'ani ban haddace ba to je ka haddace qur'ani kaga za a baka scholarship za a baka gurbi kuma a gurin sai karatu wannan ya sa kuma duk wanda bai yi jami'ar azhar ba a kasar da yana jin kamar rayuwa sai masa tangarɗa aka duk inda wani alaran ma yake aka rika neman alaran wani wanda za su haddatar da yaro don zai jami'a nan gaba jami'a ta azhar wannan yasa kun wanda ta gani a misra a da duk sana'ar da yake da mahaddacin qur'ani ne idan likita ne shi yana fede mutum ya haddasa qur'ani har kwandarsa a mota ya haddasa qur'ani har kariya a misira mahaddasi ya ce sai dai wanda ke jami'a <laughs> kowa da mai kudu da talaka saboda tsarin da suka biyo Muhammadu rari wani malami da ya rasu shi yake faɗin wannan magana wani eh, wani yake wallahi sanda malam Jafar ya kwanta a Jidda ba shi da lafiya asibiti Alan Jafar yake ba da labari yake wani likitan da ya tsaya a kansa yana masa aiki dan misirin yake kuma mahaddisin Qur'ani sai na yana karatun Qur'ani sai nace kai karatun Qur'ani kana likita yake ai ni hafizi Alan Jafar yake ni ma hafizi yace sai suka rika tilawa da shi kamar lafiya da likita Malam Jafar yake ba da wannan labari ka ga mun sabanin kasashen mu sun cutar da mu inda ka ga boko da an yi magana qur'ani sai ke sada Allahu abin shi bai san kome ba da ya aiki ba harkar sa bace wannan harkar ustazai ce yana likita abin da ya sani likitancin injiniya injiniya ko ne shi da iya qur'ani Ba haka mutanen Sudan masu sun yi ƙoƙari duk da ya ga mutumin sudan yana jin turanci yana jin larabci yana da karatu na boko da na abin nan saboda dole ne sai kai kai girautu kai bangaren arabiya kai kaza domin kuma nan sai aka raba mu da abubuwa da yawa yaro ko islamiyya yake zuwa ko da zarar ya daina ya shiga ko jami'a ko high station ko wani abu sai ya yi sallama da islamiyya a kan kuma ba za a koya mishi ba babu wannan tsarin in ya iya da ta ya dan iya wani abu shi kenan a gida babu taimakon ya ci gaba in an wani sauka irin saukanin da ake wani ma duk nan ne in ya sauke sai ya ɗauka ya gama karatu shi yanzu boko kawai amma ba za ka iya tura shi wani abin ka sai je ka karantar da qurani ba ba zai iya ba ya daina karatun addini wanda wannan kuskure ne lallai a yi wani tsari yadda yaro kafin ya gama sakandare a cewa haddasa qur'ani shi ya zama dole ramari shekara shida sakandare shekara shida a cikin mutum da zai haddace qur'ani shekara sha biyu da za nan tsarin har akwai ci baya sai saboda rashin kirki yanzu idan sun je dunna nazirori ba sa sako yara sai wajen uku na zure firamare sai a sako su karfe uku kafin su zo gida su ci abinci sun makara islamiyya ba aka baka da da wurin ce malam uku aka tashe kafin ya samu mota ya dawo gida hudu ta yi ya zo gida ya shirya sai biyar an gama karatun da ramin zai wasu kuma ya suka fito da tsohon ba a rika yin karatun islamiyya kawai don a su kuɗi ba abin da suka sani su cikin iyayen yara wa ai ga ɗanka zai wuce da wuce islamiyya har hudu nan baka ba mu dubu ɗaya ba san ka ba su dubu bakwai kuɗin islamiyya aka tafi kuma aka bani ya kalmar Wannan ce dubu ɗaya a wata ce dubu ɗaya a kalmar sallah kuɗin islamiyya ku da kuke abu sadaka sadaka amma a san kuma dubu shida ne ba su can sai ba karatun kirkin yaudara ce a hana yaran karatu baki ɗaya waɗannan abubuwa gaskiya sai ma shirki sannan kuma karatun da ya kamata yaro ya fahimta da safe ne an sa boko zalla tun safe tun ya gaji ya zai islamiyyar ma ya gaji eh ta gangaji ko ko ba zai gane komai ba me yasa ba a sa karatun islamiyya da safe lokacin kwakwalwa ya yaro fresh ba daga an an an amfani da lokacin sun bar mu da karfe uku karfe hudu sai kusan magarba yaro ya gama gajiya yana son hutu aje da layi qur'ani ya samu a wannan lokacin ba zai yi ba wallahi tallahi qur'ani ba zai samu ba a ɗan wannan lokacin na rimma a da ya ɗan zuwa wanda ya tafka ya tafka kai amma ba zai haddace ba ka tambayi waɗanda suka haddace da haka suka haddace a karatun islamiyya kuma ko yaro ya samu abin da ya samu ba karatun da zai zauna bane da aka dandaka shi da zai yi ba to Allah ta'ala ya ce wannan qur'ani mun sanya shi ya zama haske na hadi da shi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya siratul lahi hanyar Allah din nan alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah da abin da ke sammai da abin da ke kasa duk mallakar sa ne ala ila lahi yasirul umur lallai ku tsaya ku zuwa ga Allah ne duk al'amura suke komawa suke juyawa zuwa gare shi cewa annabi yana shirin ran shine hidayatu dilala hidayatu irshadin annabi yana shiryarwa malamai ma suna shiryarwa kai ma za ka iya shiryarwa wannan shiryar ba su da ya fi taufiƙin ba ce wato shari'a ce ta wa'azi shirya ce ta nufarwa sai ka zama sababin shirya shi kuma Allah shi ne mai shirya hidayar su tausiƙe datarwa a sami shiryar ka shiga wani kuma tana hannun Allah shi yasa yake in maka la mani a habarta? kai ba ka shirya da yanda kake so a matsayin hidaya ta tausiƙe na fata mun gani laisa alaika hudahu walakin Allah hadi man yasha ko zan to ma'anin shiriyar wannan ta dacewa wannan ta shiryarwa da gaidin din mutane zuwa ga shiriya wannan aikin annabi ne lalle kai mazala kana shiryar da mutane kana ɗaya mutane kana zama sababin su da shi ne wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wannan shi ne karshen wannan kura kuma ina ga mu tsaya nan. saboda da kusa zuwa karatu na gaba za mu shiga sabuwar sura insha sallallahu alaihi wa mubaraka baraka ala nabiyina